أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار يا إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساجة سادوة أتشمونا الآكي من البركة بعدم السيابة ودم السيار sai don mu tunatar da junanmu abin da ya sawwaka a cikin wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama mina takbiri ila taslimi ka annaka taraha na shehin malami Sheik muhammad nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala allah ya gafarta mashi ah, idan ba a manta ba yau muna nawa ga wata kenan watan musulunci nawa ga watan rajab eh kai ba sha ɗaya ko sha ɗaya ga watan rajab kaga kenan kamar yau aka shige shi bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina shekara 1439 wanda ya daidai da 29 ga wata na uku shekara ta 2000 wato ainihin takwas wanda yake nuna mana ajalinmu fa yana ta karatowa sai kowa ya yi ƙoƙari ya ƙaddamar ma da kanshi aiki na alkhairi kafin ya sadu da ubangijin shi muna fata mu sadu da ubangijin mu lami lafiya aga daga wannan wata sai sha'aban daga sha'ban kuma insha Allah sai kuma ramadan yanzu zaka ga kamar ramadan din kamar yanzu ne yanzu yanzu ne yanzu zaka ga an gama ana shirye-shiryen sallah ga wanda Allah ta'ala ya ara mashi kwanaki to Allah ta'ala ya samu dace za mu tashi yau qira'atuhu sallallahu alaihi wasallama ayatin ba'da al-fatihati fil fil akhir fil akhiratayn fil akhiratayn wato za mu karanta yi karatu yau akan abin da ya shafi yaya manzon Allah yake karanta ayoyi a sallar azhar bayan ya karanta fatiha wato a sallah raka'a biyun ƙarshe shin manzan allah ya yake yi a karatun sallah a raka'a biyun ƙarshe wato a cikin sallar azahar shine karatu insha Allah a yau yake cewa wa kana yaj'alu ar-rak'atayn al-akhiratayn aqsaru min al-ulayayn qadran nisf qadra 15 aya وربما اقتصر فيهما على الفاتحة ورب ورب وربما اقتصر فيهما على الفاتحة ما لن يكي تشوى شرير من زن الله صلى الله عليه وسلم ديكي أركو إيبيم فرقو يكي تشوى wa kana yaj'alu ar-rak'atayn al-akhiratayn manzon Allah sallallahu alaihi wa ya kasance yakan sanya raka'o'i biyun ƙarshe aqsaru min al-ulayni sun fi gajarta fiye da na farko qadran nisf ma'ana suna daidai da rabin farko kenan su yana sanya raka'o'i biyun ƙarshe wato su kasance rabin wato abin da ya karanta a rako biyun farko an gane ko a sai malam ya ce kadar hamsa ashara aya yana karatu kamar wato ayoyi guda goma sha biyar a suratu a sallah a fa wannan yake cewa yake cewa wa rubba maqtasara fihi ma alal fatiha amma wani sa'i an samu manzon Allah a raka'o'i biyun karshe yakan takaitu ne akan fatiha bi ma'ana a rako'i biyun ƙarshe bayan ya karanta fatiha kawai sai yi ruku'i wani sa'i kuma akan samu ya karanta gwargwadon wato ayoyi goma sha biyar wani sa'i kenan amma a raka'ar biyun farko akan samu manzan allah yana karanta ayoyi talatin a sallar azahar yana karanta gurgudun ayoyi talatin kamar yadda ya gabata a baya to idan ya zo raka'o'i biyun karshe fa sai ya karanta rabin abin da ya karanta wato a raka'a biyun farko shine aka ce yana karanta wato eh, aya kaman guda mai eh, hamsa ashara aya ayoyi guda goma sha biyar kaga su ne rabin talatin ko to wannan shine aka samu manzan allah yana yi wani sa'in kuma ba zai karanta eh, sura aya ko guda ɗaya ba yana karanta wato ainihin eh, menene yana gama karatun fatiha a raka'o'i biyun ƙarshe kawai zai yi rukuyi ina fatan an gane an gane karatun a wannan kuma hadisi an same shi wato kaman malamai sun rawaito shi kamar imamu ahmad da imamu muslim a duk sun rawaito wannan hadisin malam yake cewa fil hadisi dalilun ala anna ziyada ala al-fatiha fi rak'atayn al-akhiratayn sunna wannan hadisi yake nuna mana ashe ƙara ayoyi da zaka yi a rakawo'i biyun ƙarshe ka san mu mun saba kawai mutum ya taƙaita a fatiha ne ko haka ne to malam yake ce mana ka karanta wasu ayoyi din wannan yana nuna maka sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama firraka ataini al-akhirataini sunna wa alaihi jam'un min as-sahaba dangane da wannan fahimta aka samu galibi da yawa cikin sahabbai sun tafi cewa mutum zai iya karatun sura bayan ya karanta fatiha a rako'i biyun karshe a sallar azhar ina fatan an gane daga cikinsu akwai abubakar siddiq radiyallahu anhu kuma imamu shafi'i yake cewa wannan shine abin da yafi dacewa kana zalika fi zuhuri aw ghayriha wannan din ya kasance a sallar azhar ce ko kuma a watan a wata ce ma ba sallar azhar ba mutum zai iya ƙara wato ayoyi a inda ake takaita da fatiha kawai an gane ko wa akhadha bihi min ulama'ina al-mutaakhirin daga cikin malamai wanda suka gabace suka suka suke suka gabace mu akwai malaman da duk suka tafi akan wannan fahimta wato abin da yake nuna maka dai ya halatta bayan ka karanta fatiha a inda ake karatun fatiha din ka kawo wasu ayoyi wato ainihin ka kara kaga kenan wannan yake nuna mana wato ainihin mahimmancin kara wato ainihin wasu ayoyi bayan ka yi karatun sura ke bayan ka karanta fatiha to kaga kenan a nan a duk irin hadisai da muke karantawa muna karanta cewa manzo sallallahu alaihi wasallama yakan wato tsawaita sallar azahar yakan tsawaita sallar azahar da sallar asubahi menene hikiman haka din wa zai gaya mana hikiman da yasa manzon Allah yake tsawaita sallar azahar da kuma sallar asubahi ya can ko hikiman da ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake haka na'am na'am wannan ma yana ciki amma ba shi bane ainihin target wa zai dan kokarta kuma sallar azhar da da asubahi manzan Allah yana tsawaita su sallar wanda suka da bacci su to duk dai amsan ɗaya ne ka saboda sallar asubahi za ka samu akwai ɗan dogon bacci akwai ɗan nauyin bacci to za ka samu manzan Allah yakan tsawaita ta yadda idan kana baccin za ka iya firgita kawai in ka ji ana karatun ƙur'ani ka tashi saboda me saboda wannan sallah din sallar azhar kuma akwai kailula da ake yi maza Allah ya ce idan rana ta raba ku je ku kwanta ku dan yi bacci ku dan shingide domin a wannan lokacin shedan yake patrol yake wato ainihin shi kuma ganin sai ya halakar da mutane ya ce ƙilu fa inna shayatin la tuqil ku dinga yawaita kailula domin shedanu ba sa ba sa yin kailula to kaga idan aka tsawaita sallar azahar kaga kailula ana yin ta dai kafin me eh kafin azahar akan dan yi ta ne kafin azahar to saboda haka idan ka samu dama kai kailula to shi ma koda ka makara an aka tsawaita sallar azahar din zaka iya zuwa ka riska wannan shine hikimar da yasa manzon Allah yake tsawaita sallar wato ainihin azahar da kuma sallar asubahi za mu zo mu karanta a gaba kuma bai tsawaita sallar la'asar saboda sallar la'asar an gaji kowa ya aiki ya gaji ina fatan mun gane kuma ana allah allah kowa ya koma gida a yi shirin kuma sallar magariba shi yasa manzan allah za mu zo mu karanta bai tsawaita sallar wato ainihin la'asar wa nan kaga kenan idan muka lura manzan Allah yakan karanta ayoyi talatin a sallar azhar ko to sai ko kaga a haka ko ya ke kenan to yanzu idan muka zo muka yi comparing din shi da mu yanzu kai ka taɓa karanta aya talatin a cikin sura sallar azhar aya talatin a cikin sura sallar azhar ko ni da nake karatun nan wallahi sai an yi da gaske sina ta lalube anya kuwa anya kuwa ina ta tunani kawai kana zuwa kulhuwan huwallahu ahad allahu sam lam yalid sai ka sai rukuyi kawai amma ka duba manzan Allah fa aka ce har mutum zai dauki buta ya je Ya yi bayan gari ya dawo muka ce kamar daga nan zuwa zuwa zuwa zuwa zuwa narkuta makabartar narkuta mutum ya je bayan gari ya dawo gidan shi ya je kuma ya shiga gidan shi ya ɗau huta ya alwala sannan kuma ya zo ya samu manzan Allah a raka'ar farko cikin sallar azahar kaga manzan Allah lallai manzan Allah ne saboda haka irin waɗannan sunnoni duk abin da ka ji an ce sunna ce ka yi ƙoƙari a rayuwarka kafin ka mutu ka koma ga Allah ko da so ɗaya ne a ce an same ka daga cikin wanda suka ɗabbaka wannan sunna kar ka sake a ce maka wannan abun sunna ce yana daga cikin abin da shaidan yake ribatan mu za a iya zuwa a ce maka wannan abin sunna ne sai ka ce ai sunnonin suna da yawa ba mamaki dalilin wannan sunnar da ka aikata sai Allah ya saka a cikin aljanna sunna da kare na ɗaya guda ɗaya sai Allah ta'ala ya saka a cikin gidan aljanna misali wata rana manzan Allah sallallahu alaihi ya tinkari Bilal yake cewa ya Bilal me kake aikatawa Bilal bakin fata ne ko fari baki ne ko baki ne ba habashe ne wulik ma amma annabi ya tinkare shi ce ya Bilal me kake yi domin sai ya ce ma manzan Allah me yasa ka tambaye ni haka sai ya ce domin na ji takun takalmanka a gabana a gidan aljanna sai ya ce ma manzan Allah wallahi duk sanda alwala shi ta karye sai ya yi alwala ya raka a biyu bai zama haka kawai ba alwala sai manzan Allah ce dalilin da ya sa kenan ka rigaye ni na ji takun takalmanka a gabana a cikin gidan aljanna bilal baki ba da kai da ake ganin kamar bakin fata ne to saboda haka duk sunna duk kankancin ta kafin ka mutu yana da kyau a ce ka aikata ta koda guda ɗaya ne koda so ɗaya ne a rayuwarka ga sunnonin nan da zaka gansu su an mantar da su fadalatu bin Ubaid ko kuma abdullahi bin umar yake cewa manzon Allah ya umarce mu wata rana mu tafi ba takalmi wata rana kawai da gangan sai ka cire takalmi ka tafi kawai zaka iya daga nan kawai ka dimfari tasha ba takalmi ga kafin kafin yanzu idan ni ne misali kafin isa tasha an ban takalma sun kai goma ce malar lafiya kuwa to a wannan shekara da ta wuce china suka yi wani bincike suka gano cewa idan rashin lafiya ya damu mutum wanda aka rasa magani ya cire takalmi ya dinga tafiya ba takalmi in allah yadda wannan kasar da take gasa kafashi da ikon Allah za ta yi solving din duk wani problem din da aka rasa maganin shi a china kwanan nan kuma sai muka ce to ai wannan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka gwada ko da asuba wata rana kawai da asuba in kana kunyan ma a ganka da asuba haka kawai ka tako daga gidanka kawai ba takalmi ya aka yi in ma an ganka kenan ka san akwai observers ko idan ma an ganka sai ka ce malam an sashi takalmin ne zai ci to ya za a yi wata rana ka gwada sunan nan da Allah ka gani yake cewa kuma wata rana manzon Allah ya umarce mu kawai da gangan kawai mu cire botar rigan mu botar rigan ka kawai ka cire ka tafi haka kawai domin me ya koyar da kai tawazu ya koyar da kai kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala to amma irin wannan in ka shiga cikin masu cewa ai sunnoni suna da yawa to wata sunnar baka sani ba kana yin ta wallahi sai ta kai ka aljanna a cikin sunnonin nan masu yawa ai lalibe ake cikin me cikin haske dai <laughs> in ka ce cikin duhu ai abu ya baci cikin haske ne ka lalaba da insha Allah wata sunnar kana taba ta sai kaga ta kai ka aljanna to Allah ya samu dace to sai yake cewa karatu na gaba wujubu qira'atil fatiha wajabcin karanta fatiha fi kulli raka'atin kowace raka dole dole sai ka karanta fatiha malam yake cewa qad amara al musi salat salatihi bi qira'atil fatihati fi kulli raka'atin hina qala lahu ba'da an amarahu bi qira'atiha fi raka'atil ula manzon Allah ya umarci musi'u salatihi wani an san kissan shi mun karanta anan wannan mutumi ya munanta ladabi ga sallarsa ya munanta sallarsa to manzon Allah yana shingida a masallaci yana kallonsa kamar yadda baba din nan yayi to idan ya idar da sallah din sai ya je sai ya ce assalamu alayka ya rasulullahi ina maka sallama ya manzon Allah sai manzon Allah ce wa alayka assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh sai manzon Allah ya amsa sallama da ya mishi sai ya ce irje fa salli ko ma ka sake sallah fa innaka lam tusalli domin baka yi sallah ba sai da ya haka so uku a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake ce da manzan Allah ya mashi haka na uku sai ya ce wallazi ba'athaka bil haqqi na rantse da wanda ya turo ka da gaskiya shine wa ba zan iya wata sallah da ta wuce wanda na yi dinnan ba a yanzu fa allimni ka karantar da ni kawai ya manzan Allah to sai manzan Allah ya karantar da shi daga cikin abin da manzan Allah ya karantar da shi yake cewa idan za ka yi sallah ka karanta fatiha a kowace raka da manzan Allah ya gama karantar da shi sai ya ce sun maf'al zalika fi salatika kulliha sannan kuma a sallolinka baki daya idan za ka yi kar ka sake ka idan da sallah baka karanta fatiha ba domin manzon Allah sallallahu alaihi ya ce babu sallah ga mutumin da bai karanta menene ba bai karanta fatiha ba wannan kuma za ka same shi abu dawud da imam ahmad suka rawaito a cikin sunan abi dawud hadisi na dubu biyu da dari biyu da ainihin tamanin da daya, da nasa'i hadisi na ɗari tara da ashirin sannan imam bukhari da muslim suka rawaito a wajen imam bukhari shine hadisi na ɗari shida da hamsin da biyar a wajen imam muslim shine hadisi na wato ainihin a 382 wannan hadisi ne ingantacce kaga kenan duk mutumin da zai yi sallah bai karanta fatiha ba ba shi da sallah an gane ko yanzu misali sai za ka yi sallah sai ka manta kana zuwa kawai sai ka ce allahu akbar misali ko ka tada ikama yanzu misali idan mutum ya zo ya manta ikama me zai yi kai ne kana zuwa ko baka ta da ikama ba sallar magariba sai ka zo Allahu akbar mai mutum zai yi yayi ya yi ragi to idan aka yi ragi mai za a yi za a yi ba'adi ko to kaga kaman irin wannan kaman ikama idan baka manta ba kai manta shi a sunnance dan ka manta ikama ba za ka yi komai ba an gane ko a hayanin ma wani sa'in kawai idan ka gaji ya halatta sallar magariba kana zuwa ka ce allahu akbar a malam ya aka yi gajiya an gane ko gajiya isha'i ka zo kawai ya aka yi allahu akbar kana ganin ka tada ikamun ma bacci zai iya daukan ka kawai sai ga ce allahu akbar lokaci bayan lokaci ya halatta a cikin sahihul bukhari ina fatan mun gane an samu mazan Allah sallallahu alaihi yana haka din kuma malamai suka ce musamman ma mata in suka ko in za su yi haka koyaushe babu komai a kansu to saboda haka idan ka manta baka karanta fatiha ba me ake yi mai risala ya ce me za a yi kana zuwa kawai sai ka fara kulhu Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ina fatiha din ta shiga voicemail ka manta ba ka yi ba ya za ka yi eh an farko sai ka sake sabuwar ikama eh ta bayan fa ka yi ka sai da kai rukuyi ka yi sujjada sai ka manta ai an farko din nan ka yi fatiha ba na <laughs> a kai dai sallar guru makaniki ko ba haka ba ai a dai kai ta gun makaniki ba yadda ita za ka yi ga wanda annan ya ce masa zai sake sallah saboda yana ya yi rikoyi ya yi sallah sau ba tare da ya hada da fatiha ba ya ce ya sake sallah to abin da za ka yi a nan ɗin sallar ba ta yi ba raka'ar ba ta yi ba amma ba sallamewa za ka yi ba an gane ko mai risala ya ce sai ka hurgar da wannan raka'a an gane ko mutane za su tsammaci kayi raka'a ɗaya ne amma kai kuma zero ne a gurinka ba wai cewa za ka yi kasan ko kabli ce ta kama mutum ko ba'adi wanda yake da shakka wajen kabli ko ba'adi kawai sai ka ji ya ce assalamu alaikum wasallam allahu akbar allahu akbar ko ba haka bane sai ya ce zai sake to ba a yin haka shi ma haka ɗan kuskure ne an gane ko a cikin minti biyar zuwa shida za ka iya gane meye bambancin kabli da ba'adi a nan lokacin kawai gurgar da raka'a za ka yi kai za a ɗauka raka'a farko ce amma kai ka riga ka yi wurgi da ita ina fatan an gane karatu sai ka ɗauke ta kamar ma baka taɓa yin wata raka'a ba sai ka sata a matsayin wato ainihin raka'a ta farko kenan a gurinka manzo Allah ya ce to ka karanta wannan din sai dai akwai inda muka yi bayani ya halatta ka yi sallah ba fatiha din kamar misali sabon musulunta bayan da zai iya ya musulunta kuma ga sallah ta zo to ya halatta ya ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah mun karanta asar da ya nuna mutum zai iya haka shi ma an bashi akwai deadline da ya kamata ya koyi yayi kokari ya koyi fatiha amma idan aka samu bai iya fatiha din ba kuma ai ba sallah Allah ya kare mu shi yasa fatiha yana da kyau mutum ko da bai iya kowace sura ba ya zauna a gaban malami tiryan tiryan a karantar da shi wato ainihin yadda ake karatun fatiha domin idan ka zo ka ce alhamdu alhamdu alhamdulillahi rabbil alalamina maliki yomi dina maliki yomi dini yomi wannan ba karatu kake yi ba maliki yomi dina an gane ko ka gani idan ka ce alhamdu wai godiya ta tabbata ga allah da yake rushewa allah na rushewa eh to amma idan ka ce alhamdu alhamdu godiya ta tabbata ga allah amma alhadamu kuma rushewa ne shi yasa in mutum bai hattara ba sai ya ta salloli ya ta salloli ya ta roƙon Allah ba za a karba ba saboda wato fatihan ba ta yi kyau ba Allah ubangiji ya kare mu sai yake cewa wa kana yasma'uhu al-ayata ahyanan manzon Allah yakan ji yadda sahabbai aya inda ake ɓoyewa wani sa'in manzon Allah yakan sanar da su lokaci bayan lokaci misali a sallar azahar manzo Allah ya karanta fatiha kawai sai ya ji ya ce wal adiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha sai ya ji kuma ya ci gaba da sirrantawa wannan babu bai an gane ko ka gane abin da nake ne ya nake me nake da me sanar da su ga surar da yake eh. ya fara ta sai ya dauke wuta ko ah, na ke <laughs> ce a shi ne dauke wutar a ne <laughs> sai ya yanke ɗif amma yakan sanar da su wani sa'i surar da yake karantawa wannan shi ma sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka manta ba a yin ta yanzu amma yanzu kana yi wani zai ce subhanallah subhanallah yana ji kana cewa alƙariya da azahar kawai a jika ce alƙariya malƙariya sai ka ji ana subhanallah to wannan shi ma wani sa'in in ka ji wani yayi to ya tsabbaka sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama imamul bukhari ya rawaito wannan hadisin shine hadisi na 757 a muslim kuma shine hadisi na 394 ya inganta manzon Allah yana yin haka suka ce wa kanu yasma'una minhu nighmata bisabbi isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiya wani sa'in suna jin gurnanin manzon Allah yana sanar da su sabbi isma rabbikal a'la da hal ataka hadithul ghashiya suna jin manzon Allah gurnaninsa haka a sallah kamar yadda na yi bayani a baya yana cewa halata ka hadithul gashiya wujuhun yau suna ji shi ne abin da baka iya jinsa wani sa'in sai ka saurara an gane ko to manzan Allah yana yin haka da halata ka hadithul gashiya da sabbi hisma rabbika al'ala kuma manzon Allah yana karanta su a sallah sallar zahar domin halata ka hadithul gashiya ita ma ta kunshi wato ainihin sifofi da tashin hankali na tashin kiyama ina fatan an gane Allah ta ka hadithul ghashiya shin labarin kiyama tashin hankali ya zo maka ya manzan Allah tashin hankalin da ba a taba shiga ba ranar za a shiga yawma tarawnaha yawma tarawnaha yawma tad'u kullu zati hamlin hamla ranar da kowace mai ciki za ta haifa abin da yake cikin ta ko ya kai aiwa ko bai kai ba yawman ya ji alul na shi ba ranar da zaka ga yara yan ƙanana kawai da furfura malam yawma haddisu tuhaddithu ha ƙasa zaka ji tana magana duk bala'in da za a shiga a duniya ka taba ganin dutse yana gudu to ranar tashin kiyama din zaka ga dutse ya fita a ɗari shi ma yana neman mafaka dutse fa da ka sani to kaga ai bala'in ya kai bala'i yau mai firu da mar'u min ranan da da dan uwa zai dinga gudun dan uwansa wa ummihi wa abihi eh zai da zai dinga gudun babansa baba zai kira da yake zuwa yana gudun shi saboda yana jin tsoro kar ya ce taimake shi da wani lada ko guda daya ne to ranan tashin hankali kenan za a shiga tashin hankalin da ba a taba shiga ba a duniya duk wani bom da kake jin karansa baka taba baka taba jin kara ba tukunna sai kiyama ta tsaya Allah ya ce wannan hasken rana din za wato ainihin mu tafiyar da hasken tauraro da ranan gaba ɗaya duk za su faɗo ƙasa wa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shamsu wal-qamar yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al-mafar ina ne mafaka ina zan gudu in tsira to ranan tashin hankali ne ya kenan dalili da yasa ake ce mata gashiya mai gangamewa babu wanda za a ce ranan ya tsira bai fuskanci kalubale ba a wannan ranar saboda haka kaga kenan kowa sai ya kokari ya wato ainihin gyara ayyukansa don akwai waɗanda duk gudun nan da za a yi guje-gujen nan da za a yi an gane su suna ƙarƙashin al'arshin ubangiji subhanahu wata'ala daga ciki akwai mai yawan sadaka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cikin hadisin abu huraira akwai wanda yana jiran sallah daga sallah zuwa sallah an gane ko kamar wannan bawan allah na kusa da ni gefen haguna dinna da wuya ne yana da lafiya yana gari ba za ka gan shi ga shekaru kuma ba za ka zo ka same shi a cikin masallaci ba kuma sallar idan aka yi ta yana jiran wata to irin wannan tashin hankali idan ya faru sai a jawo su sai a ce yi cikin inuwar alashi baba duk da ranar tashin kyama ba wani baba amma za a ce yi cikin inuwar alashi kawai inuwar alashin allah ita ce kadai za ta saura sai mutumin da yi sadaka da hannun damansa amma hagunsa ba ta san abin da ya bayar ba sai mutumin da ya tuna Allah shi kaɗai a ɗaki ya fashe da kuka kawai ka tuna kawai da bala'in da za a zo kawai don akwai ranar da za a zo fa kana miƙo kuɗi kana ba mutum yana cewa wallahi ba zan karɓa ba kana dan Allah ka karɓa yana cewa haba ba zan karɓa ba sai da lokaci ya ƙure saboda tashin hankali to ranar idan mutum ya cire kuɗi ya yi sadaka da hannun damansa hagunsa wata san abin da ya bayar ba ranar zai tsira daga cikin wannan bala'i akwai nan mutumin da mata ta kira shi kyakkyawa mai haiba gashi kuma yana da ƙarfi yana da sha'awa sai ta kira shi ta ce ka zake min ka yi zina da ni ka yi alfasha da ni sai ce inni a Allah ina jin tsoron Allah ranar shi ma za a kira shi a sashi a cikin wannan inuwa ta al'arshe ni akwai kuma mutumin da yi soyayya da mutum kawai don Allah kai dai kana son mutum ne kawai ba don wani abu ba saboda yana son Allah to da ikon Allah idan ka so shi don Allah din ranar za a kira ka da shi sai a saka ku a inuwar rashin ranar da babu wani inuwa sai wannan to kaga kenan abubuwa da na lissafa guda bakwai din nan ya kamata ka yi kokari ka shiga koda guda daya idan da hali ma ka shige su duka a same ka sadaka don Allah a same ka soyayya don Allah a same ka mai jin tsoron Allah duk yadda mata za ta yi ba za ka yi zina da ita ba ko da ka tafi kudu ba a san ka ba kana da dama ka yi zina da inyamura ko bai rabiya ko duk dai gashi nan tarkace gashi nan suna tafiya tsirara amma sai ka ji tsoron Allah ka ce kai ba za ka yi ba kai musulmi ne saboda kana jin tsoron wata rana da sharrin wannan ranar ba karamin shari ba ne ba za ka yadda ka saba ma Allah a inda yake ganinka da inda inda mutane suke ganinka wanda ka sani da inda ma ba a ganinka shine fasaran fadin manzon Allah illa haythu ka ji tsoron Allah a duk inda kake wani tsoron Allah shi ya takaita ne a garin su yana keɓanta inda ba a san shi ba to magana ya kare Allah ya kare mu wallahi duk inda kake ka shiga Allah na nan ba inda za ka je wato ainihin ka wato ainihin saba ma Allah Allah bai ganka ba ku duba matan nan da dan babban ta yake so ya zina da ita ta yi ta yi taimake ta yaki ya ce shi sai ya yi zina da ita ya yi alfasha da ita ya ba ta waɗannan dinari ta ce ka taimake ni na shiga cikin talauci ya ce ba zan baki ba sai na yi zina da ke ranar kawai da brok ta yi burau kasan talauci mugun abu ne umar bin khattab yake cewa da ina ganin talauci kirikiri da na larime shi kawai mun mutu tare kowa ya huta da ya larimi talaucin an gane da ya kashe mana shi an huta ya ce domin abu ne mara kunya ya kama ɗa ya kama uba an gane ko talauci babban abu ne mugun abu ne manzo Allah na neman wato tsari daga sharrin talauci talauci idan ya ma mutum kanta wallahi har zai iya barin musulunci ma bai sani ba to Allah ta'ala ya fidda mu daga ciki a matar da talauci ya ratsa ta sai ta koma gurin wannan mutumin ta ce ba ka taimake ni na shiga cikin wani hali sai ce ba zan fa taimaka miki ba sai na yi zina da ke, ta ce to bismillah izinan da ni ya zan yi ga ba abinci ba abu ba kaza ba kaza ba kaza gashi yanzu babu ta yi yawa ga mutane mala wallahi wani baya iya samu ya ci abinci su daya su daya baya iya samu ya ci saboda bala'i na rashi shikenan sun kulla kofa ko ina ya kukkulla ko ina dai aka ja kwatin aka sake aka yi komai za a yi zina sai take cewa akwai kofa guda ɗi da baka kulle ba yace a ah, din na kulle ko ina yace akwai kofar da take tsakaninmu da ubangiji ka kulle idan ka sake ka kulle wannan kofar to sai ka zo ka yi zina da ni har ya zauna a akan cinyoyinta fa hadisin ce, har ya hau kan cinyoyinta ya raba kafarsa a kafofinta ita ce ya abdallah ya bawa Allah ittaqillah ka ji tsoron Allah wala ta fuddal khatama illa bi haqqi kada ka bude zobe fa sai da sa ba daurin aure ba sadaki ba komai ka je ka zake ma mata ka yi tsirara a gaban ubangiji ba ka jin sa ba ka biya sadaki ba ba komai ba wai kana ji da samarta yanzu ga abubuwan nan sun zama ruwan dare zina ta yawa a cikin al'umma shi yasa ta yaya kullum ina kwatanta abu halin da muke ciki ina mamakin ta yadda za a ce wai buhari zai gyara kasar nan abin akwai abin mamaki a ciki saboda gaba ɗaya halayenmu idan ka duba ni kawai yanzu abin da na lura da shi duk mutumin da ya kyautata wa kansa sai allah ya keɓe shi sai kyautata mashi amma batun wai a gyara ƙasa kowa ya ji daɗi kai abin fa mai kamar wahala ne ban ce amma abin yana da matuƙar wahala saboda zinan ma ta zama ruwan dare yanzu har ma ba ka zinan ma baka waye ba ta ce ya kai bawan Allah kada ka yadda ka keta wannan zobe sai da haƙƙinsa a take kawai sai mutumin ya ji tsoron Allah sai ya sauka sai ya ce ga dinaran da duk kike bukata na baki ya ba ta duk abin da ke bukata ta tafi ya ce ya Allah in na yi wannan abin don kai ne Allah ka fitar da mu a cikin bala'in da muka shiga domin ya shiga sun shiga cikin kogon dutse ne ba aka ce ba yanda za a yi kowa sai ya tuna aikin da ya na alkhairi shi sai ya tuna wannan aikin da ya na alkhairi wallahi akwai mutumin daga cikin musulmai da yanzu da zai shiga cikin bala'i a ce ya tuna me ya yi na alkhairi ba zai iya tunawa ba don masifa da bala'i saboda haka idan muka jimanci zina annabi ya ce sai a jimantan mana da talauci na dindindin Allah ya kare mu da zina shi yasa ka ga duk wanda ya ƙi yin zina za a sa shi a cikin mai inuwar al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa din Allah ya sanya mu daga ciki karatun karshe-karshe ya ce wa kana a hayanin ya ƙara bis sama'i zatil buruji wata rana manzan Allah yana karanta wasu sama'i wassama'i wasu sama'i za ta buruci, nan kuma ita ma tana kunshi wata rana za mu zo mu ɗauki waɗannan jerin ayoyi ko surori mu yi tafsirin su in Allah ya kai mu za ta buruci, nan ita ma tana ɗauke da abubuwan mamaki wani sarki ne kawai yana gadaran shi sarki ne ya hura wuta kawai ya ce duk wanda bai imani da shi ba ya zo ya fada cikin wutar duk wanda bai yadda shi Allah bane ya zo ya fada cikin wutar malam ka zo ka ga inda mutane suke fadawa cikin wuta din wata mata ta je har ta yunkura za ta fada sai aka ga ta yi birki sai dan bayan ta fa bata yaye shi ba sai ta je yana bubbuganta a kafadarta yana yama sakai sakai domin na fara jin kamshin aljanna ta ce daman dalilin da ya sa na yi birki saboda kai ne ina tausayi kada a ka na ɗan kankanin yaro in je in faɗa wutan nan da kai ban san halin da zaka shiga ba sai ya ce ni da na fara jin tintina kamshin aljanna faɗa kawai Allah ya ce ya tsine ma wannan sarkin ya la'ance shi saboda haka duk abin da zaka yi kada ka taba azautar da mutum da wuta wuta ka samu mutum wuta a wannan haramun ne ina fatan an gane to wannan sura manzon Allah na karanta ta a sallah a zahar da wasu sama'i wa tsari. Wasu sama'i wa tsari din kuma tana karantar da mu ya yi aka halice ka farkon ka dan dugon ruwa ne maniyi ne kawai dan dugo ne abin kazanta amma sai ka kasance mai bayyana husuma a bayan ƙasa. farkon ka rauni ne to wasu sama'i wa tsari annabi na karanta ta wa nahawi hima min suwar da makamantansu na daga cikin surori wa hayanan ya qara'u bil layli idza yaghsha wani sa'in manzon Allah yana karanta wallaili idza yaghsha wa nahwiha da makamantanta wallaili idza yaghsha asur a sallar azhar to yau mun kare da abin da yake ya kunshi sallar azhar in Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu shiga direct sallar la'asar da falalolin sallar la'asar da haɗarin mutum yana ji ana sallar la'asar ya zauna bai yi ba malamai suka ce idan har kana jin la'asar baka yi ba an shafe ayyukanka kana zaune ka ji an kira la'asar kana da halin da zaka taso da lafiyarka baka tashi kayi ba malamai suka ce ayyukanka kwandem sai dai an yi sabani shin aikinka tun da ka balaga har zuwa wannan rana wasu malamai suka ce eh tun da ka balaga har zuwa wannan rana an shafe ayyukanka wasu kuma suka ce a'a ayyukan wannan ranan ne baki ɗaya aka shafe su to duk wanda aka yi a ciki don allah wanne ne riba ai babu wani riba a ciki ko da aikin ranar ne Allah ya ce aikinka ne ba na bukata akwai riba a ciki to ballanta na wasu malamai suka ce idan ka rasa la'asa ɗin da gangan an shafe ayyukanka gaba ɗaya Allah ta ya tsare mu ya zama tilas sai mu tsaya a nan saboda kubucewar lokaci ban sani ba kafin tambayoyi akwai wato wani takarda ga ta nan take gabana kafin fara karatu aka ba wanda take ɗauke da tambari na wato abubakar tafa balewa university teaching hospital na bauchi wato da wani bawan allah ne da za a mashi aiki ga takardar nan yanzu ake ba da ita a marasa aka ce yana naman jikinsa idan ya yi fitsari sai ya dinga naman jikinsa sai ya dinga kankarowa yana zubar da naman jikinsa a mararsa abin ya ci marar ya cinye yana ta ci kuma yana neman al'umman musulmai su taimaka mashi yana cikin hali ko ya mutu ko ya rai ya ce ga takarda ya uwa musulmi su taimaka mashi ko manzan Allah sallallahu alaihi ce man nafasa a mu'minin kurba duk wanda ya kyautata mu mummuni ya cire shi daga cikin wani kunci na nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama Allah zai zai tseratar da shi daga cikin bakin ciki daga cikin bakin ciki ranar tashin alkiyama saboda haka riga takaddar a gabanmu Allah na tuba dai da naga takaddar dai gabana ya faɗi saboda na san anan ba a fiye irin taimako irin wannan ba ba zai ka ga an nemi taimako irin wannan amma sai kaga an tashi da naira 165 naira 165 da yake da ya ku bayi ne amma da abuja ne kawai idan ka yi haka lokacin ana kawo sai in duba wani mai tsoka wani kicima kawai sai in ce karbi takardar nan kai ka ne sai ce an gama da ga galibin mutane ana cewa ai yan abuja yan abuja sun fi taimako ba kuma abuja abin da nake gaya muku gwargwadon na a abuja tsakani da allah wallahi abuja in ba mu yi wasa ba za su fi mu kuɗi kuma su fi mu imani don za ka ga duk yawancin alhazanin da kake gani yawanci galibinsu ranar alhamis da ranar mandi suna azumi kuma ka zo ka yi sallah a ida da sallah ka ga na fulfuli da suke yi ka ga mutum akwai wanda na san shi shine na uku a nnpc baki ɗaya a najeriya Shi ne na uku daga shi sai Allah ya sa. amma wallahi idan kaga idan aka idar da sallawar haka bai fita a cikin masallaci ba za ka ga yana ta haka hakan na, ni sha ga yana ta haka sai ka ce kai da kana da ɗan naira ɗari da ka samu mutumin nan a gaba to miliyoyin kuma da yake dilin da su ila har ka mutu ba za ka gansu ba amma wallahi aka yi sallar asubahi baya fita za ka ga yana ta haka yana roƙon Allah eh irin su mai girma mai magana da yawon shugaban kasa alhaji garba shehu wallahi idan ni dai ba na riga shi zuwa masallaci ana kiran sallah zaka gan shi a sahun gaba kuma ga kuɗi in ba sa'a ba ga imani to kai kuma in ba sa'a ba a nan sai a rasa imanin ba kuɗin ba imani aiwon guzuma ya kwance uwa kwancewa zai tallafa ma wani kuma ana zuwa da wani ɗan taimako irin wannan a gurin karatu ko in ka ce ranka daɗe gashi ya ce an gama amma nan ana fara maganin taimako zai bi gane ta haka da kai Kama ka dangaru allah ya kare to allah ya ba mu kudin ba kwanaki ya wata matar ta yi ridda ba ta ce riddan da ta yi yana kan mutanen jos saboda an yi an yi an yi an yi a neman mata magani a mata aiki ba kuɗi ta ce ni ba na gani musulmai sun kisa taimaka min na yi riddan nan kawai sai suka ce a to sashi ana sai aka ce a to yanzu ba za mu miki aikin nan ba sai kin yi ridda ki karɓi yesu ta ce kai na rungume shi na karɓi yesu kawai da aka mata aiki ta fito gidan rediyo ta ce kai karya ne riddan da na ya Allah ka ɗauke shi ka ɗora ma mutanen ki ɗaya ni dai ka san ni musulma ce amma riddan da na yi ka raba ma mutanen jos duk wanda yake da halin taimaka mun yaki ka sa shi a cikin arna ba shi ke nan ba aka kuma mata aikin tana gani yanzu eh? kiliya idan ya yi kyau kaga hadarin mutum yana da halin ya taimaka kenan sai ki taimakawa Allah yake cewa duk wanda ya yi ruwa ya yi wa kanshi ruwa ne to saboda haka ka ga mu dinga kokari ko yaya ne mu dinga kokari muna fidda yan uwanmu daga cikin irin waɗannan masifu kuma ga sunan da yawa suna nan da yawa ga shi nan dai suka ce total ɗin dai abin da ake so naira 320 abin da ake so wannan na aiki ne ba wai ci zai yi ba ba account ɗinsa zai sa ba a masa aikin suka ce wanda kuma yake da halin aiki ɗin ga dai takardar nan a nan. ga adireshin asibitin ga tana duk wanda ya gani ya san eh haka din ne ko to duk wanda kuma yake so ya biya kudin direct zai iya samun Jamilu mai shago ko kuma Abdullahi mai shago ka iya zuwa direct sai ka biya wannan kudi da ake nema muna fatan Allah ta'ala ya ba masu marasa lafiya lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ya ƙara musu lafiya wannan takarda dai ga ta nan kamar yadda muka ce ba za mu ce ba za a samu muna fatan dai Allah ta'ala ya sauƙaƙa mana abubuwa halin da muke ciki har yanzu dai an san cewa wannan rana akan nemi taimako saboda gudanar da wannan karatu shi ma saboda yadda ake ɗaukan shi a kyamara muna fatan za a dinga watsa shi a cikin kafafe na watsa labarai da kuma wato ainihin duk wurare da ya kamata karatun ya je wannan dalilin da ya yasa ake dauka kenan to shi ya yasa aka ga shi ma ɗawainiya ne akwai abin da ake barwa duk sati idan aka zo aka ɗauki karatun nan muna fata shi ma za a taimaka a yi sa a taimaka din sai allah ta'ala ya taimake mu baki ɗaya ban sani ba ko akwai tambaya in babu tambaya kawai sai mu rufe da addu'a babu kenan sai kowa ya taimaka iya inda zai iya Allah ta'ala ya taimake mu na ango ne ya fita ne kun? Eh, zakari ka tashi ka zaga mana ga leda nan ka dauka Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bi bainana wa bain ma'asiyatik wa min ta'atika ma tubalighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhwinu bi alaina masa'ib ad-dunya wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma na. واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله